sha bakwai ga watan tara miladiya dubu ɗaya a wannan masallaci namu jami'u shekhi talhata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin at-tajridu sarih li ahadith al sahih wallafar babban malami al muhaddith أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى والنبي زو مجلس من الأريد ترى إن شاء الله تعالى كما من كتاب الحيض حيا زو عند زامتا شباب ترك الحائض الصوم باب ترك الحائض الصوم باب بزي بتو أكن mai haila ba za ta yi azumi ba mai jinin al'ada ba za ta yi azumi ba عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهلي النار قلنا وبما يا رسول الله قال تكفرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذحب للب الرجل الحازم من إحداثنا قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها ونم باب بابي ندى كما يندى مكه ترجم ة السعر ترف الحائض الصوم من زمن الآدم ل تعلوك سنه في زمن ا ل آ د shari'a ta sa ta ba za ta yi azumi ba wannan hadisi an samo shi daga sayyiduna abu sa'id al-khudri sayyiduna abu sa'id al-khudri hadisansa sun gabata a baya wasu daga ciki amma mun dan dade ba mu ji waye shi ba sunansa malik sunansa sa'ad afwan sunan babansa malik sunan kakansa sinan ba khazrajiye ne wasu malamai suka ce kakansa na can sama shi ake ce mushi khudra din wasu kuma suka ce a'a mace ce khudra din mamar babban kakansa ita ce ake ce mata khudra to daga nan sai ake danganta kabilar tasu sai a ce al yau. amma babban gidansu yana karewa ne zuwa ga khazraj khazraj kamar yadda muka sha sani aka sha faɗa mana ɗaya daga cikin 'ya'yan harita wanda shine jaddu ƙaba'ili ahlil madina shine babban kaka na mutanen madina harita ya haifi 'ya'ya biyu al da al-aus shi sayyidina abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu yana cikin waɗannan khazrajiyawa yana ɗaya daga cikin makiya yawan hadisai a cikin sahabbai wal fi athar abu yalih ibn umar wa anas wal bahr kal khudri wa jabir wa zawjatu an nabi kaga an ce wa anasun wal bahru kal khudri in kana batu akan waɗanda suka fi yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abu huraira yali ibn umar sai mai biye masa abdullahi dan umar sannan daga ciki akwai anas sannan akwai albahar shine abdullahi ibn abbas tekun ilimi sannan sai shi abu sai mai khudiri sannan akwai jabir bin abdullahi al-ansari sannan kuma akwai nana aisha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan a cikin sahabbai su suka fi kowa yawan hadisi al zahabi yake cewa babban malamin hadisi baki ibn makhlad ya fitar masa a cikin musnadinsa hadisai guda dubu ɗaya da ɗari da saba'in shi baƙi ibn makhlad shi ne ya tattara hadisan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alal matani ya kawo sajiduna abubakar da hadisansa sai ya kawo su ya kawo hadisan na umar duka ya kawo hadisan sayyidina usman da a waje daya to shi wannan baki ibn makhlad rahmatullahi alaihi ya tattara hadisin abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu guda 1170 kaga eh, babban sahabi ne da ya ruwaito hadisai da yawa nan fa ana maganar waɗannan fa hadisan fa da kafa suka haddace su ba wai wata takarda ba ce suke da ita duk da suna rubutawa amma dai abin da yake cikin kwakwalwarsu na hadda to ya fi abin da suke rubutawa shi dai an ruwaito masa matsayin makhlad ya fita masa da hadisai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in duk da waɗanda suke maimaitu daga cikin maganganun abu sayin kuduri masu hikima da malamai suka ruwaito waɗanda kuma suke cike da wa'azi yake cewa alaika bi takwallahi. فإنها رأس كل شيء na hore ka da tsara dokokin Allah tsara dokokin Allah shine jagoran komai idan mutum yana da takwa to ya samu kowane rabu in ya rasa takwa to bayi da kowane rabu to shine sai ke cewa alaika bi taqwallahi fa innaha ra'su kulli shay na hore ka da yin takawar Allah tsara dokokinsa yin ababen da ya ce a yi nisantar ababen da ya hana domin ita taƙwan nan to ita ce jagoran komai sannan ya ce wa alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul islam sannan na hore ka da yin jihadi jihadi shine rahbaniyatul islam shine bautar musulunci bauta ta musulunci ya ita ce rahbaniya sannan ya sake cewa wa alaika bi zikrillahi wa tilawati alqur'ani fa innahu ruhuka fi ahli as-sama'i wa zikruka fi ahli al-ard sannan na hore ka da ambatan Allah sannan na hore ka da yawan karatun alqur'ani ambatan Allah da kuma karatun alqur'ani sune ruhin a wajen yan sama wato ranka kenan ko ka mutu to baka mutu ba a can sannan wa zikruka fi ahlil ard sannan ambatan Allah da karatun alqur'ani sune ambatanka a ƙasa in ka mutu to ba za a daina ambatanka ba domin ka mutu a ci gaba da ambatanka rayuwa ta biyu kake yi farfa li nafsika ba'da mautika zikraha fa zikru lil insani umrun thani mutum bayan ya mutu a ci gaba da ambatansa to rayuwa ta biyu yake ya mutu amma bai mutu ba sannan kuma sai ya sake cewa wa alaika bisamti illa fi haqqin fa innaka taglabu ash-shaytana kina hore ka da yin shiru rashin surutu rashin yawan magana in kai haka za ka rinjaye shaidan da shi sai dai idan a wajen faɗin gaskiya ne to nan ka kai shiru kakai shiru domin a tu an munkarin shaitanun akharas haka suka ci mutumin da zai ga ana yin banna amma ya shigo ya gum da bakinsa to kurman shaidan ke kurman shaidan ya fi shaidan mai magana tsiya kaga ana sabo amma ba za ka ce komai ba baka damu ba to shaitanun akharas mutum ya zama kurman shaidan الله يتغلم تدوان وانا مجانا ابو سيد ابو سيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن السلال رضي الله عنه يا غس الشيكرا كس التند هدو باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تشيني من رواية وانا حديث قال يتي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر النبي صلى الله عليه وسلم وترانا يا فتا رانا إيدي idin nan ko na sallah babba abu haki ne au fitrin ko kuma sallah karama mai riwaya ya shakka amma dai idi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a wajen mu ila musalla ya tafi masallacin idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi masallacin idi famarra ala nisa'i bayan ya gama maza hudu ba to sai ya gurgusa sai ya tafi wajen mata shine famarra ala nisa sai ya shuɗa ya tafi wajen mata faƙala sai ya ce musu ya ma'asharan nisa'i ya ku taron mata tasaddaqna ku riƙa sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata cewa su riƙa sadaka fa inni uritu kunna aksara ahlin nari domin an nuna mun ku ku kuka fi yawa a wuta an nuna mun kuku kuka fi yawa a wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗin wannan maganar kuma a lokacin da aka yi salatu kusufi shan lokacin da rana ta kiske annabi sallallahu alaihi wasallam a jawabin da ya ko a ba da ya ma musulmai bayan wannan yake ce musu wannan tsayuwar da na yi ina addu'a ina sallan nan da aka yi ta kusufu sham ta kissewar rana to babu wani abu face sai da Allah maɗaukacin sarki ya nuna min shi Allah ya ɗauke ni ya nuna min aljanna Allah ya nuna min kuma wuta da na shiga aljanna sai na ga mafi yawancin aljanna waɗanda ba su da shi ne waɗanda Allah bai ba su dukiya a duniya ba su suka fi yawa aljanna sannan da na shiga wuta sai naga waɗanda suka fi yawa a cikin wannan wuta a cikin wutar jahannama su ne waɗanda Allah ya jarrabe su ya ba su dukiya a duniya sannan mata kun ga annabi sama ya maimaita wannan magana ba sau ɗaya ba ke ba cewa mata su suka fi yawa a wuta nan ana magana akan jinsin mata halittar mata sun fi yawa a wuta za mu ji ne dalili ƙulna wa bima ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikun Allah danne danne mata suka fi yawa a wuta ƙala sai ya ce nan la'ana kun cika yawan tsinuwa mata sun cika yawan tsinuwa wa takfurnan al'ashira, sannan kuma kuna bijire ma mijinku al'ashir miji an kira shi da al'ashir li'anna ma'ahul mu'ashara domin da shi ake rayuwa ko li'anna ma'ahul ishirata da shi ake rayuwa miji kuma Allah ya umarci maza cewa su rayuwa ne kyau da mata ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rayu da mata rayuwa mai kyau irin wacce shari'a take so a yi rayuwa a yi da su ku zalunce su kakku cuce su Allah ya damƙa muku su a matsayin amana kun auro su a matsayin kamar bayi a hannunku ka duba mace za a zo a ɗauke ta daga garin zariya a kai ta Nijar wata a ɗauke ta a kai ta Ghana wata a ɗauke ta a kai ta Saudiya wata a kai ta Masar na san matar da mata ba ɗaya ba ba biyu ba waɗanda suka yi aure daga nan Zariya suna ƙasashen waje wasu shekara goma wasu shekara goma sha biyu ba su taɓa zuwa ƙasar nan ba kuma suna nan zaune da mazajen su lafiya lau kaga wannan abin tausayi ne kai namiji waye zai ɗauke ka kai ka wani gari haka nan a aje ka ba za ka zo ka ga danginka ba sai dan kai ka zaɓa ka zama ɗan bariki ko akwai yan ki ai mutum kawai ya je shi kenan kawai ya sha ban bita kawai shi kenan ya manta da dangin shi sai tsiya ta tashi a inda yake shi kenan sai ya zo yana neman gidansu wani ma gidansu ya rushe to mata ka gani abin tausayi ne to manzo Allah su ne yace suna bijire ma mazajen su takfurna ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin manzo sun ce ban taba ganin waɗanda suke da tauyayyen addini da hankali ba hankalinsu tauyayye ne bai cika ba sannan kuma addinin su ma tauyayye ne bai cika ba azhaba lil lubjir rajul hazim waɗanda suka fi tafiyar da hankalin ar-rajul mutum namiji alhazin tsayayye amma kuma sai ta tafiyar mushi da hankali yanzu sai kaga sai rikita shi min ihda kunna fiye da tsayar ku mace yanzu nan sai ta rikita namiji ga su suna da tauyayyen hankali amma kuma ar-rajulul hazim mutum tsayayyen namiji yanzu nan sai kaga mace ta rikita shi limamin da limamin da ya raramo ya daura a kai ya zo ya ja sallah yana ce ma mutane istawu kuma ga tiket a kan shi bai san tiket ya ɗaura ba kaga azhaba li ruhub bil ghazwi al liman liman hazimi ne to kaga akwai wannan manzon sun ce wallahi bai ga wasu masu tauyayyen hankali kuma masu tauyayyen addini ba amma azhaba li bil rajul al hazim min ihdaqun su tafiyar da hankalin mutum tsayayyen namiji amma su tafiyar da hankalinsa min ihdakun da fiye da ɗaya ku kunna wa ma nuqsanu aqlina wa dinina sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah me yasa menene me ce tawayar hankalinmu kuma me ce tawayar mu ya rasulullahi ya ma'aikin Allah suka tambayi manzan sun za mu ji abin da malam ibn hajar ya faɗi a wannan wajen ƙala akwai a wata riwayar ɗaya ce mace ce ƙwara ɗaya faƙamacin ra'atun min fitacin nisa'i safa alhaddai sai wata mace ta ninke min sifacin nisa ai min wasfihin tana a tsakiya ta tashi wasu kuma suka ce min sifati ainin awsaqin nisa ita ba za ka ce mata tsohuwa ba ita ba za ka ce mata budurwa ba matsakaiciyar mace ce sannan saf'a al-khaddai sannan tana da wasu kamar a ce cikin fus tana da wasu kuraje a kumar matunta guda biyu ce ta ce ma lana aktaru ahlin nari ya rasulullah ya ma'aikin Allah ne yasa muka fi yawa a wuta a waccan a waccan ke na riwaya to a nan kulla ma nuqsanu aqlina wa dinina ya rasulullah shi ya ma'aikin Allah ne tawayar addinin mu kuma me tawayar hankalin mu قال سيتي أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ashe ba shedar namiji ɗaya ashe ba shedar mace tana matsayin rabin shedar namiji ba ne ka gani fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i ne dalili an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra an tudhakkira ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ababin shaida shaida kudi ƙa'ida ce wannan ta fiƙi duk shaida kudi a shari'ar musulunci to ana buƙatar mutum biyu su ne aƙal wastashidu shahidai ne duk abin da za a ƙulla na kuɗi ko na dukiya to ana buƙatar shaidu biyu mazaje sai Allah ya ce fa in yakuna rajulain idan ba a samu mazaje guda biyu ba suka kasance a matsayin shaidu to fa rajulun a samu namiji daya wa mar'atani sai a samu mata guda biyu mimman tardawna min ash-shuhada'i waɗanda kuka yadda daga cikin shaidu me yasa an tadilla ihdahuma ai an tansa ihdahuma ɗaya su za ta iya mantawa sai ta fara ba da labari ta ba da labari ta ni ba lokacin da ake wannan abu ma fa ina kallon wani abu ne a talabijin shi ke fatu zakkira ihdahuma al sai ɗaya sai ta tuna mata to kaga nan nuqsanu aqlihin na kenan Allah ta'ala ya sanya su ta kasance rabin shaidar namiji shi yasa idan ana neman shaida ta namiji kwara ɗaya to ba a samu namiji ba to sai a kawo mata biyu mata biyu sannan akwai inda kwata-kwata ba a yi da su ba ma mata ba akwai inda ba a yi da su ba ababun ababun tabbatar da zina ba a neman mata mata ba su shaida wannan shine kauli rajihi maza ake so su za su shaida amma mata ba a neman su duk da kuma a shari'a akwai inda aka sanya mace ita kaɗai za ta iya ba da shaida mace ɗaya za ta iya ba da shaida a babin shayarwa mace ɗaya wata mata baƙa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙauyen su yi aure sai kawai ta shiga gidan tana shiga gidan kawai sai sai wata ta kama ta ruwa sai wance kin zo gidan nan ne me kika zo yi sai ta ce ai ni ce matar tashi ta ce matar shi ce ai ai arba'atu kuma ke kan shi ce na shayar da ku ke na shayar da ke shi ma na shayar da shi miji sai ya ji kamar an ɗauki gatari an fasa masa kai ya taso daga ƙauyen su tafiya mai nisa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon su ne ce to me zan ce maka wa qad qalat me zan ce maka bayan ta riga ta ce shi ke to da ka ba aure tsakaninku har abada ka auren kanwarka to kaga anan ana ana yadda da shaida sannan ana yadda da shaidar mace kwara ɗaya a babin tabbatar da ciki mace ɗaya za ta iya kallon yarinya ta ce wannan tana da ciki a yadda da ita saboda tana da wasu tajriba jari tana da abin nan gogayya da ta sama a game da wannan babu hancin wata za ta kalla ta ce tana da ciki wata goshinta za ta kalla ta ce tana da ciki wata saman kirjinta za ta kalla ta ce tana da ciki to an yadda da shi da su a nan a matsayin mace ɗaya amma a babin abin da ya shafi dukiya to sai su biyu kuma biyu da namiji ɗaya an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra mun gane to kun ga shine nuqsanu aqlihim tawaya hankalinsu kulna bala ya rasu kulna bala sai suka ce haka ne ya aikin Allah tabbas shedar mace ɗaya rabin shedar namiji ce ƙala sai ya ce fa min nuksani akliha wannan shi ke nuna tawaye waya hankalin mace sannan sai ya ce ta babin addini alaysa iza habat lam tusalli wa lam ashe idan tana jinin al'ada ba ba ta yin sallah ba kuma ba ta yin azumi haramun ne mace tana jinin al'ada ta yi azumi haramun ne tana cin jinin al'ada ta yi sallah ba ta sallah ba ta azumi kunna bala sai suka ce ya ma'aikin Allah haka ne qala fa zalika min nuqsan diniha to wannan shine tawaya addinin ta kun ji wannan dogon hadisin babban abin da al-Imam al-Bukhari yake son ya tabbatar mana a ciki shine tarkul ha'id as-sawma kaga shine a ƙarshe alaysa idha habat lam tasum lam lam tusalli wa lam ashe ba mace idan tana jinin al'ada ba ta yin sallah ba ba ta yin azumi suka ce haka ne ya ma'aikin Allah ba ta sallah ba ta azumi idan tana jinin al'ada to wannan hadisi yana da girman sha'ani abu na farko dai yana tabbatar mana ada'u salatul idaini fil musalla bil jubbanati lil jawami' sunna ita ce a sallar idi a masallacin idi a bayan gari shine jubbana a bayan gari a filin idi sau da ka yana ɗaya daga cikin bid'o'i da malamai suka tabbatar yin sallar idi a masallacin juma'a Al-Imamu aini Badruddi a cikin littafinsa da ya rubuta na sharhin buhari umdatul ya yi magana mai kyau kuma mai tsawo a game da wannan yake cewa wannan shine asalin abin da magabata suke kansa sai ce hatta idza kasuwatil jawami'u haske da masallatan juma'a suka yawa tarakan nasu al'idaini fi al-musalla sai mutane suka daina yin sallar idi a masallatan idi suka koma suna yi a masallatan juma'a illa qalilan minhu sai dai kaɗan daga cikin mutane abin da yake na sunna shine ai sallar idi a masallacin idi a bayan gari ba a masallacin juma'a ba masallacin manzon Allah su salama idan aka yi sallah a cikinsa kwara ɗaya ana da lada dubu ɗaya manzo Allah sama da kansa ya faɗi amma ranar idi barin masallacinsa yake yi ya tafi bayan gari domin ya je ya sallar idi a can shi yasa al albani rahmatullahi alaihi ya rayu ne a irin garuruwan da irin wannan ke da tsanani musamman biladu sham biladu sham shi sa tun a waɗan a shekaru wajen kusan 65 da suka wuce ya rubuta littafinsa salatul idaini fil musalla hiya sallar idi a masallacin idi ba a masallacin juma'a ba to ita ce sunna so da ka yana ɗaya daga cin abin da mutane suka ƙago suka kirkiro haka nan kawai sai a yin sallar idi a masallacin juma'a a'a inda lalura ta ruwa to sai a yi sallar idi a masallacin juma'a amma babu kiɗi ba su saɗaɗa babu dalili kawai a zo a mai da masallacin idi ya kasance masallacin juma'a ya zama masallacin idi wannan bid'a ce munkara mummunar bid'a ce ba daidai bane to da kakkaga ana yi a wasu ƙasashe ga abin da badruddin al'aini ya faɗa a cin umdatul qari cewa mutane daga baya suka kirkiro a lokacin da suka ga masallatan juma'a sun yawa sannan a irin su masa su gwamnati ke bada doka a yi a can a yi a masallacin juma'a saboda su ba su san a rika taruwa da yawa wayan an yi taro da yawa to yana nuna karfin malami kenan in malami ya karfi to zai iya ziga yan ƙasa a bore ga gwamnati shi yasa an ka tafi masar a layi ɗaya sai ka tarar da hatta ita kanta juma'a ana yin juma'a a layi ɗaya layi ɗaya sai ka tarar da akwai masallatai sun kai biyar yanzu kamar layin nan daga can in ka gangara ka tafi wajen makabarta zuwa ka zo talak to sai ka kirga masallatan juma'a guda biyar duk masallacin da mutane suke yin sallah ta hamsu salawati to a masar sai ka ga ana sallar juma'a in idi kuma ta zo to annan za a yi shi yasa sai a gama idin sai ka rasa ma ne akai ba wani nishadi babu karsashi ko hotuna suka turo in kuna da alaka da su za su ga ba wata alama ta sallar idi sai ka ce sallar idin corona wa yake fatarta to asali shine wannan to fikihun farko ce ba fikihu na biyu alhasu ala sadaqati wa af'alil bir a faɗaitar da mutane game da yin sadaka da kuma ayyukan nagarta da ayyukan kyautatawa cikin abin da shari'ar musulunci take kwadaitarwa akwai sadaka kuma tana hana rowa domin addinin musulunci baya tafiya da rowa baya tafiya da talauci baya tafiya da babu baya tafiya da rashi tun da Allah maɗaukacin sarki ya tsirar da musulunci to ba da talauci aka gudanar da musulunci ba ba da talauci aka gudanar da shi ba ba da babu aka gudanar da shi ba da rashi aka gudanar da shi ba da wadata aka gudanar da musulunci da kuma badawa Allah ya ba mu ikon yin haka a ina aka aka fahimta kamar sun ya ce ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna na uku annal hasanati yuzhibna as-sayyi'at kamar yadda Qur'ani ya ce lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da me suna tafiyar da munana kaga tun da can manzo Allah ya ce suna yawaita tsinuwa kuma suna bijire ma mazajen su to sai ya ce musu su sadaka sadakan nan me za ta musu domin ta goge musu wancan laifin da suke na yawan tsinuwa da yawan zagi da kuma yawan bijire ma mazajen su da suke ana fatan idan mace ta kasance tana yawaita sadaka to ko da wata rana takan ɗan yi wa mijinta botsare ta ɗan botsare masa ta ɗan masa tawaye to ana fatan wannan ya zama mata tumfaye ya tumfaye mata matsalar da ta sama sai Allah madaukakin sai ya kalle ta ya fi mata tun daga shi mazan sun yace ta saddaqna fa inna kunta inni uyitu kunna ahli an na sai ci si sadaka sannan kuma hadisin ya karantar da mu annan nisa ahli an na mata su suka fi yawa a wuta su suka fi yawa a wuta babban malami al-imam al ne tafsiri ne tafsiri abu abdullah al'ansari ansari a cikin littafinsa a taskira fi ahwalil mauta wa umuril ahira littafi ne mai muhimmanci da ya rubuta shi akan bayanan lahira da ababen da za su afku a ƙarshen duniya na alamomin tashin alkiyama da azabar kabari da tambayar kabari da ni'imar kabari sannan kuma da abin da zai faru a filin tashin alkiyama to a ciki yake bayani yake cewa qala ulama'una rahimahumullah malaman mu sun ce Allah ya ji kansu innama kana nisa'u aqalla sakinil jannati an ce mata su suka fi karanci a aljanna lima yaghlibu alayhinna min alhawa wal mayl ila ajili zinati dunya saboda abin da yake rinjayar na ƙawar duniya Allah da ya tashi siffanta su cewa yi awa man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin su Allah ya halice su ne awa man yunashu fil hilya yanzu waɗanda ake suke tasowa aka rayar da su fil hilyati a cikin ado da kwalliya mata ke shi yasa ba a san namiji ya zama dan kwalliya har da Hausa ma dan kwalliya ai ma'anar ba ta da kyau ko to ka gani namiji ba muta'anniki bane kai mutum ya koma wai dakin namiji kaga katotan madubi ya tara mai kala kala a gaban madubi wai nashi ina kake da wannan lokaci wannan mata na mata ne to saboda su duk abin da ya shafi duniya to su sun fi karkata zuwa gare shi sha'awar duniya mata sun ci sannan na biyu linukfani uqulihinna saboda hankulansu suna da rauni Allah a cikin tsarinsa da ya tashi halittar mata sai ya halice ta da atifa atifa ba mu da kalmar da Hausa amma ita ce duk abin da ke sa mutum ya karkata zuwa ga abin da yake so shi na ke ce mishi atifa mata da Allah ya tashi halittar su atifa aka zuba musu atifa tarin jayi hankalinsu kusan da kashi sittin hankali a cikinsu kashi arba'in ne shi ko namiji sai aka ba shi hankali hankalin nan shi ne kashi kusan tamanin a cikin kwakwalwarsa atsifa kuma ashirin ce amma su an ba su atsifa ta kai kashi sittin ko fiye da haka hankalinsu gaba ɗaya baya wuce arba'in shi yasa ko labari kake ba mace to kai abin da kake so ta ɗauka mai mahimmanci ba shi za ta kalla ba sai ta ɗauko maka wani abu wanda yake tafi shi kawai sai ta ce maka ai kaza yanzu kana iya zuwa ka ba ta labarin an yi mutuwa an yi haɗari a hanya kaza kaza kaza har mata aka mutu kaza kaza kaza kaza tana iya da ka gama ba da labarin sai ce iya akwai masu ɗan kunnen magon a cikin su an sace kuma ka ce fa gajini nan fata fata ka ce a haka karot sarki suka rika zuwa suna kwashe su ana fatan gawawaki sai ta ce wayo ila ma haddafa wata da ɗan ta na gwal can za ta tafi to haka suke kuma wannan yana da fa'ida a rayuwar yan uwa wannan yana da fa'ida a rayuwarsu daga cikin fa'idar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su zama suna san mijinsu shi yasa auren da yake zama daram shine auren da mata ta fi son mijinta a cikin ababen da aka ruwaito cewa limamul bukhari ya ce kafi mace hudu kafi mace a hudu tafi ka a hudu ku daidai a hudu to a cikin hudun da ake son tafi ka an tuhibbaka aksara min huddiha aw min huddika laha ta so ka fiye da kai yadda kake son ta to komai zai yi daɗi domin idan matarka ta fi son ba ka fi son ta akwai damuwa ana kallon talabijin kawai sai ta kalli wani ta Allah ina son wancan dan kwalla kada magana ta lalace a gidanka ko wani dan fim kawai sai ta ce Allah ina son shi yana burge ni kai kuma na ka katan banza da damuwa ko ba damuwa amma kai kila ba za ta damu ba sosai in ba ta da tsananin kishi ne tsanani ka ce ai gashi ka nuna wata ka ce wallahi wacce tana burge ka yadda take acting kai ko ka ce ko ta ce yadda yake acting ba ba za ka yadda ba akwai damuwa sannan na biyu san da suke na 'ya'ya aɗifa ce matanmu sun fi son mu fiye da mu to wannan akwai sirri na Allah ita take shayar da shi ita take masa tarbiyya mace rinjaye sai Allah ya ba su kai wata rana da za a bakka da yara a ce kai awa biyu da su wallahi ba za ka iya ba to amma su idan aka ba da hutun makaranta awanni ashirin da hudu da su suke zaune akwai wanda Allah zai jarabe shi da ɗa ƙarami mai kuka wallahi ke shi ne ɗakin shi ya kulle me yasa mazaje da yawa sai su dakunan su can ƙarshen gida ko farkon gida matan kuma kai su can in yara yana ta kuka cikin shi na ciwo ko kan shi na ciwo shi kenan shi ba ruwan shi kawai ita za ta sha wahala sai dai ta tashi da safe ta ce wallahi ba ta yi bacci ba shi kuma yana can ya sha baccin shi to kaga wannan tsari ne na Allah sai ya ba su atifa fiye da me fiye da hankali to wannan wasu daga ciki kenan akwai kuma wasu fa'idojin suna da yawa malamai sun yi magana kansu to amma wani zubin ita asifa tunda tunda ita take ingiza mutum zuwa ga sha'awa da su to kuma halaka take jawo mushi wani zubin shi yasa ita asifa so ake ai controlling ɗinta so ake a zama ana ana babbinta kada a sake ta ta tafi yadda ta ga dama to wannan yana cikin abin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya sanya su su zama su suka fi yawa a wuta hankulan su ba su cika aiki ba ba su cika sa basira domin su gane abin da yafi gare su a duniya da lahira ba sai suka zama suna da rauni a game da ayyukan lahira da kuma tanadi game da ita sannan kuma suna da maili mai tsanani zuwa ga duniya da adan cikinta sannan kuma su matan su suka fi jawo hankalin namiji zuyina linnasi sai ce ne hubbu shahawati farko me yace minan nisa'i zuyina linnasi hubbu shahawat an kawata ma mutane san sha'awa na ne minan nisa'i mata shi yasa manzo sama ya siffanta waɗance ya ce ma'ilatun mumilatu karkatattu ne sannan masu karkatar da wasu to sukan ɗauki laifin kansu kuma su ɗauki laifin wasu wani limamin shekaru ina jin wajen goma sha biyar da suka wuce a australia ya taɓa yin hudu ba saboda gwamnatin australia tana magana a kan cewa zinace-zinace sun yawa da fyaɗe ana ma mata fyaɗe da yawa nisbar fyaɗe a ƙasar a shekara ta yawa ta sama to shine wani limami ya zo yana hudu basta sai yake cewa ai matan su suke jawowa mafi yawanci ya ce kaman kare ne ya ga nama a bayyane abu abu a fili sai ka hana shi ya ɗauka to shi ne yan human rights suka masa ca a lokacin aka ce ai ya ce a rika taɗe ga mata aka juya maganarsa har ma sai da wasu ƙungiyoyin suka ce sai ya fito ya tuba kuma maganarsa gaskiya ce su suke jawo mafi yawancin abin da ke faruwa kafin a ce an yi ma mace mai hijabi fyaɗe a inda ake yi da yawa ɗaya to sai an yi ma waɗanda suke hijab goma kafin a yi ma ɗaya to kaga wannan shi ne so da ka sai zama suna ɗaukar laifin kansu kuma su ɗau laifin wasu ma'ilatun muminatu sun karkace sannan kuma su karkato da wasu su karkato da maza to al-Imam rahmatullahi qurtubi rahmatullahi ce wannan shine dalilin da ya jawo suka fi yawa a cikin wuta kuma dama gashi manzo Allah kuma ya faɗa yace tuksirna la'ana sannan wa takfurna al wanda kasratul la'an yana ne aqifa ce mutum ya zama baya da in ba zai iya kama kansa ba da an masa abu sai zagi wannan hankali bai aiki da yawa a kwakwalwarsa sannan kuma kufranul ashi bijire mazajensu akwai hadisi da manzo Allah su sama hadisin Abdullahi ibn Mas'ud marfu'an sannan kuma an rawaito shi mawqufi yace da za ka dau shekaru kana kyautata ma ɗayarsu su wata rana sai ka saba mata so ɗaya sai ta ce ma ra'aitu fika khairan qattu ce tun da nake da kai baka taba mun wani alheri ta manta da duk alherin da aka yi a nan ina jin na taɓa ku labarin wani cikin yan uwa ya ce ba laifi in ba da labara saboda ya zama darasi ina nanatawa matarsa ya aure ta shi a wajensa ta yi sakandiri ta ƙarasa sakandiri ya neman mata ta e, ta jami'a ta masters ya neman mata aiki sannan kuma tana da wani rashin lafiya shi yake ɗaukar nauyinta har ƙasashen waje ya kai ta domin a kula da lafiyarta shi kenan sai Allah ya haɗa shi da wata kawai sai je yana santa sai kawai ya je nemi aurenta ai wannan aure da ya yi ba a daɗe ba kawai ran ya zo teburinsa da yake zama ya ɗanyi nazari kawai sai ya ga wata ya takarda yana buɗewa sai ga wasu mulamulan kuɗi ne aka lissafa su haddade wai matar shi uwar gidan wannan ɗin nan da ya aure ta bata gama sakandare ba ita ce take bin shi bashi sannan a ƙasa ta rubuta account number da take son a tura mata waɗannan kuɗaɗe sai zai zauna da ita lafiya wai ai tuntuni takan yi rashin lafiya sai wata rana tun da ma'aikacin gwamnati ne sai ce mata to da tana aiki ta yi amfani da kuɗin ta mana wai a sheranta mishi take Ci ta aini ba ki taɓa faɗa min ba ta ce a ah, ai lokacin na ga baka da kuɗi ne amma yanzu tunda kana da kuɗi har ka kara aure to da ka za ka ja ni kaga ne wannan da za ka lau ahsanta ila ihdahunna dahara haka manzon sa ne ce da tsawon zamani za ka yi ta kyautata ma ɗayansu sai wata rana a samu ‘yan matsala kwara ɗaya kamar yin wannan matsala to laƙalat ma ra'aitu fi ka khairan qat sai da ta ce ban taɓa ganin alherin ko kwara ɗaya a tare da kai ba auren kama ƙaddara ne ta dama ƙaddaran ne kaddara ne ko ba kaddara ba ne amma wai kaddara hausawa idan bahaushe ya ce kaddara ne na nufin ba haka aka so ba bala'i ne abu to kaga shi ne wannan shi ya sa suka fi yawa a wuta to wannan magana limamu alƙautubi ce fikihu na biyar an na kasratan la'ani min alkaba'ir yawan tsinuwa yana cikin manyan yana cikin zunubai haka nan kawai mutum ya saba ma bakinsa ya kalli abu ya tsine masa annabi sallallahu alaihi wasallama tafiya ake sai ya ji wata dabba ta yi sai aka wata dabba ce tusu sai wata daga cikin mata sai ta ce la'anakillah ta tsine ma wannan taguwa manzon sama ya tsaya ya ce a ina nake jin la'ana aka ce ai wata mata ce ta la'ani taguwarta saboda tana mata tutsu ce ce da'iha fala tusahibuna naqatun mal'unatun sai ki bata nan ba za mu tafiya da tsinanniyar taguwa ba domin abin da ake ce ma al'anu shine al-ib'ad wa tarf a lugha al-ib'ad nisantarwa da kuma kora amma a istilahin shari'a in sun ce al'an shine al-ib'adu rahmatillahi ko min rahmatillah duk suna shiga nisantarwa daga rahma Allah shi yasa Allah karre ce ma shaidan ne la'anahu Allah Allah ya nisantar da shi daga rahama to lalle la'ana tana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas ba ba wancan al-Qurtubin mai tafsiri ba wannan muhaddisi kuma dukkanin su 'yan malikiyya ne ko mu'asiran juna ne sun yi zamani ɗaya ya faɗi a cikin littafin sa Shahu Muslim al-Mufhim yake cewa falamma sami an nisa'u dalika lokacin da mata suka ji haka cewa manzon sama ya ce fi sadaka su suka fi yawa a wuta alimna anna zalika kana li sababi zambin sabaqa lahun sai suka san cewa tabbas haka nan ba za su zama sun shiga wuta ba face sai ta sanadiyyar wani zunubi da suka aiwatar a baya fabadarat hadihil mar'atu kun gani ko sai aka samu wannan macen لجزالتها وشدة حرصها على ما يخلص من هذا الأمر العظيم saboda kaifin kwakwalwarta da kuma kwaɗayinta domin ta san hanyar da za ta bi domin ta kubuta daga shiga wutan nan ai da ta ji an ce su suka fi yawa a wuta ko da mace ɗaya za ta shiga aljanna ai za ta so a ce ita ce to sai ta kwaɗayi ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce wa malana aksaru ahlin na ya ma'aikin Allah me yasa maka fi yawa a wuta fa ajabaha sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sama ya ba ta amsa yace tukfirna la'ana kun cika yawan tsinuwa a ka'ida ta shari'a duk abin da aka ce sakamakon su zai iya saka ka shiga wuta malamai suka ce yana daya daga cikin alkaba'ir ka'ida ce wannan daga cikin ka'idodin da ake gane manyan zinubai a ce in kai zaka shiga wuta to gashi nan manzon sun ya ce mata sun fi yawa a wuta saboda me suna yawan la'ana sannan wata takfurna ashira kuma kuna bijire ma mazajen ku shine sai abul abbas al sai yace ay yaduru al-la'nu ala alsinatihinna kaseeran liman la yajuzu la'anuhu harshen su harsunan su tsinuwa na gudana da yawa akan harsunan su suna tsine ma waɗanda ba su cancanta a tsine musu ba shine sai ce wa kana zalita adatan jariyatan fi nisa'il arab wannan wata al'ada ce tsohuwa da larabawa matansu suka saba da ita macen ba larabe tsinuwa kama kad ba da zalika ala nisa'i wa rijali daga baya kuma sai wannan mummunan al'adar ta rinjayi maza ma da mata kawai ba matan larabawa ba kawai sauran sauran maza ma suka koma saurin la'ana hatta innahum idza stahsanu shay'an rubbama la'anuhu larabawa sai da suka zama idan abu ya burge sai su tsine mai mu ma muna yi kun sani ba sai na faɗi ba a masallaci ne ko wannan ne ya sani mu ma muna yi amma mu ba la'anan muke ba mu wata kalma muke amfani da ita kuma kowa ya santa idan abu ya burge mutum sai ya zagi shine to su kuma idan abu ya burge sai su la'ane shi fa yaquluna ma ash'arahu la'anahu Allah ce kai wani ya kai mawaki ce ce tsinan ne ce wani ya kai mawaki ce su tsine mishi wa qad haka ba'dhuhu wasu ma daga cikin malamai sun ruwaito anna qasida tabni duraybi al-azdi wannan qasidan maksura ta ibn duraydin da ake karantawa a azauri ba ana cewa dan duredu mai wandan luga ba to wannan ta tasa to ta kai matuƙar da kana tusamma indahum al-mal'una sinanniya ake ce mata saboda ne li'annahum kanu idza sami'uha qalu ma ash'arahu la'anahu Allah domin idan suka ji ana rera wannan waƙar ta Ibn Durayd al-Azdi sai su ce kai wani ya Ibn Durayd ya kai mawaki sai Allah tsine mishi to mata su ɗabi'ar su ce suke da wannan to kun ji al-imam nawawi yake cewa wattafaqa al-ulama wa la tahrim malamai sun yi tufaki akan cewa tsinuwa haramun ce fa innahu fi al ib'adu al wa at wa fi ash ib'adu al Rahmatullahi min ta'ala فلا يجوز أن يبعد أو أن يبعد عن رحمة الله من لا يؤرف حاله وخاتمة عمره معرفة قطعية بايا على الساعة مسلم شي متمن دا سنيا يا جماعة دنيا بك مخرج على أنسا duk wanda baka sanya mutu ba to ba ka ce masa Allah ya tsine mai ba wanda fa ya mutu kenan to balle ne rai mutane nawa aka tsine mawa a Najeriya suka dawo kuma aka haɗi. da masu tsinye musun da su kuma suka haɗe suka zama yan uwan juna a kullum muna ganin wannan a najeriya ko musamman yan siyasa su suka wannan tafi bayyana a gare su a tsinye ma juna daga baya kuma ne a zo a haɗe ana runguma juna to shi yasa la'ana ba ta da amfani to shi ne sai ka mana wani fiqhu sai ya ce fali hada qalu la yajuzu la'anu ahadin bi'aynihi مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس shi yasa malamai suka ce baya halatta ka kama la'anar wani ko yana da rai ko ya mutu musulmi ne ko ba musulmi bane ko dabba ne ba a tsine musu ka ambaci sunan wani kawai ka kira sunan mutum sai ka tsine mushi a wannan ba kyau kuma wannan magana ita ce gaskiya to daga irin alkunutun nan da ake a rika faɗin sunayen mutane ba daidai ba ne baka sanya zai ƙari ba amma wanda aka tabbatar da ya mutu akan kafirci to wannan sai ka la'ane shi kuma la'anar ba ibada ba ce ba al-imamul ghazali rahmatullahi alaihi ya ce hatta wanda aka ce wanda aka la'ana Allah ya la'ane shi inda za ka mutu baka taɓa sa ba Allah ba zai tambaye ka ba yanzu shaidan ba la'anahu Allah Allah ya ce ba to da za ka mutu baka taɓa la'anar shaidan ba Allah ba zai tambaye ka ba domin bai sa ka baya cin abin da ya umarce ka kai to ina kuma ka zo kana ambatar sunayen mutane kana la'anar su wanda kuma ya fi haɗari ya fi bala'i shine irin na addinin shi'anci addinin da ba za a yi shi ba sai Allah an wani kuma wanda za a la'ana wanda Allah yake so kun ga akwai bala'in da ya wuce wannan wanda aka wanda Allah ya la'ane shi ba a sa ka la'ane shi ba in ka la'ane shi kawai ka more ne yanzu in ka faɗi shaidan ka ce la'anahu Allah baka da lada baka da lada wannan shine kauli razihi ba lada za a rubuta maka ba kawai ka more ka ji daɗi shi ce in ka faɗi fir'aunu ka ce la'anahu Allah ka da lada ka da lada ba za a rubuta maka lada ba sabanin ka ce astaghfirullah kana da lada in ka ce subhanallah kana da lada in ka ce Allahu akbar kana da lada amma dan ka faɗi iblis ka ce la'anahu Allah to ka da lada ba wanda ya rubu ba lada ba zunubi kawai kayi halal daidai ki da cin dan wake tabbas kaga ba a umarce mu da shi ba mun gane to ne ke yake cewa wa amma la'anu bil wasfi bi haramin amma la'ana ta sifa to wannan ta halatta kamar ne ka la'anil wasilati wal mustawsilati wal washimati wal mustawshimati kamar la'anar matar da take karin gashi a matsayin sana'a kamar matar da take zuwa a yi mata karin gashi a matsayin kwalliya kamar la'anar matar da take sana'ar shafe-shafe ta canza ma mata halitta ko maza ma ko kuma matar da take zuwa a canza mata halitta kaga wannan mazan sama ya tsine musu amma wace ce kare kawai cewa kai la'an Allahu alwasilata wal mustawsila wal washimata wal mustawshima wace ce shi ba ka faɗi amma baya halatta a shari'ar musulunci kawai sai kaga wata mata tayi tayi ta bilicin ko ka ga wani namiji ya bilici sai ka ce la'anan ne ka ga la'anan nan yana iya yiwuwa Allah ya sa ya tuba gobe to kai kuma wannan la'anar da kai ina take kun ga haɗarin kenan yana iya yiwuwa waccan da ka la'ana nan take ta tuba to la'anar da ka mata kuma tana ina kuma kila liman ne kai alƙunuti ma kai ka faɗi sunansa sannan kuma ga masu ɗauke-ɗauke sun ɗauka sai a je a ɗauko abubuwan da aka yi shekaru ashirin kawai sai a ɗana ko ba haka ake yi ba yanzu abin da aka yi shi shekara ashirin sai a je a ɗauko ya wuce amma yanzu da shi za a maka hukunci to kaga waye ce ka yi dama shari'a ba ta sa ka ba Allah ya ganar da mu haka nan mana annawawi ya ce wa akilin riba haka nan tsine mai cin riba ba za ka ga wani mai cin riba kawai ka ce mishi tsinan nan Allah tsinan nan Allah a'a a'a in ka tashi za ka yi wa'azi sai ka ce Allah ya tsine mai cin riba to duk wanda ya ci wanda ya yarda ya shiga cikin tsinuwa da kanshi shi ya tsine ma kanshi ba kai ka tsine masa ba sifa ka faɗi wa mutilahu haka nan wanda yake sa a ci riba wanda shi yake shirya yadda za a ci riba shi ma Allah ya tsine masa to amma ba za ka ga wani sana'arsa ba kenan sai ka ce da tsinan nan Allah a ba sa ka ba ka faɗi sifa shi ke wal musawwiri sannan ai manzo Allah sama ya tsine ma masu yin gunki to amma ba za ka ga wani ka zo wajen wani ne sai da gunki ba sai ka ce ya mal'un duk abin da ya maka kai kaza wa sannan Allah ya tsine ma azzalimai ko sannan wal fasikin haka nan fasikai tsinannu ne amma ba za ka ga wani mutum fasiki sai ka ce ya tsinan ba wal kafirin haka kafirai duka duka ba a tsine ma mutum bi ainihi a faɗi sunan mutum ka ce tsinanne ne shi ko ka ce Allah ya tsine maka an hana mu a shari'a sannan haka na limamin nau'i ya ce haka nan wani la'ani man ghayyara manar al ai man zan sama ya tsine mutumin da ya canza manar al alamar da ake sawa ta hanya alamar da ake sa ta fili ga filinka ga filin wani an sa alamar sai ka je sai ka ƙara kafa ɗaya to me yin haka annab sama ya tsine masa amma ba za ka ga wani ya aikata bi ainihi sai ka ce ka ga tsinannin ka gan shi tsinannin ba za ka yi amma dai annabi sama ya tsine ma mai aikata haka to amma shi ba za ka tsine masa bi ainihi ba wa man tawalla ghayra mawali sannan manzo Allah sama yayi tsinuwa ga mutumin da ba dangin waɗanda suka yanta shi bai je danganta kai zuwa gare shi a lokacin da ake da bayi hakanan wa man intasaba ila ghayri haka hakanan mutumin da ya danganta kanshi zuwa ga wanda ba baban shi ba shi ma manzo sama yayi tsinuwa amma ba za ka ga wani ya aikata haka ba shi shikenan sai ka ce ga tsinan ne yanzu mata da yawa ashe duk da za ka tsine musu kenan mata da suke zuwa asibiti su danganta kansu zuwa ga mazajensu ya sunanki suna na binta lado waye ladan mijinta ne ba babanta ba kaga shari'a ta hana wannan sunan babanta za ta yi amfani da shi sai dai idan ba za a haɗa sunan ba ne a matsayin cewa wance wance sai dai in za a faɗi a matsayin wajen sunan mijinta ne muna gane wannan ayi sannan manzon sama ya tsine man ahadatha fil islam hadathan mutumin da ya kago bid'a ya sa ta a cikin musulunci annabi sama ya tsine masa amma ba za ka ga wani ka ce ya kirkiro bid'a ce kace ga tsinan nan Allah ba ba za ka yi ba aw awa muhdithan ko kuma ya goyi baya ya ba da masaka ga mutumin da ke kirkiro bid'a annabi sama ya tsine masa amma ba za ka ganshi ka ga wani mutum shi akan sa kace tsinan ne ba وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا الأعيان shari'a ta zo da sifa ne ba ta zo da sunan mutane su akan kansu ba to kaga ka zo kana alkunuti, wani abu ya faru da listinka wane la'anahulla mamu suna amin wane la'anahulla amin wane la'anahulla wallahi ba shari'ar musulunci ba ne ba shari'a ba ne wanda suka yi su tuba su kuma bai amma babu laifi manzon sama yana yin addu'a ya tsine makafarai duk alƙunutin da manzon Allah sama zai yi na na wannan na wutiri to manzon Allah sama yakan yakan yakan ce yakan yakan yana yana tsinuwa اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك sannan manzala sama ya taɓa yin mummunan addu'a ga waɗansu mutane daga baya Allah ya ce masa laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun shi al'amarin ba hannunka yake ba in Allah ya ga dama sai sa su tuba kuma wani ikon Allah sai suka zo suka tuba suka tuba waɗanda suka kashe musulmai a badar a uhudu kai su ne suka yi wannan mummunan aikin manzon sama ya rika musu addu'a yana faɗin sunayensu daga baya aka hana manzo Allah ta sama yi to wannan shine kauli rajihi ba a tsine ma wani bi ainihi amma ya halatta ay al'anu bil wasfi la bit ta'ayyin mun gane ai la'ana ta sifa ka ce Allah ya tsine ma mai kaza wannan ya halatta amma ka faɗi sunan mutum ka ce wane ana tsine masa so bai halarta ba mun gane fikihu na shida jawazu khurujin nisa'i idan ya halarta mata su je idi gashi har manzon sama yana musu wa'azi na bakwai wa'azun imami wa ashabil wilayati wa kubara'in nasi ra'ayahu ana son shugaba ya rika talakawansa wa'azi kaga idan shugaban yana da abu yana da hankali ce ya san me yake yi shugaba ana son ya rike daman zan sama yana mamata wa'azi a filin idi sannan wata tahdiruhum al-mukhalafati wa tahdiruhum ala wa tahriruhum ala ta'at sannan ya tsoratar da su a game da ababen da shari'a ta hana sannan ya kwadaitar da su ya ingiza su ya musu kaini kan su zama suna da'ar Allah fiqhu na takwas itlaqul kufri ala adh-dhunubi wa anna al-kufra ala naw'ayn zunubi ana ce masa kafirci amma ba kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci ba wannan ke ba da damar da malamai suka damar da aka kasa kafirci gida biyu akwai kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu nau'ukan zunubai a matsayin kafirci to kaga ashe ba duk inda kaga an ce kafirci shi kenan sai ka ce mutum ya fita daga musulunci ba kenan gashi nan manzon ya ce wa takfurna al-ashira kuna bijire ma mijinku fiqhu na tara muraja'atu al-muta'allim al-alima wa tabii al-matbu'a fi ma qalahu idza lam lahu ma'anahu ya halatta kamai da magana ko kaɗan ja ko ka yi tambaya da malami kana ɗalibi idan baka gane abin da yake nufi ba sannan ya halatta talaka shugaban ƙasa ya jawabi ya ce ranka ya daɗe ban gane abin da kake nufi ba ko da kace kaza me kake nufi ya halatta ko gwamna na jawabi talaka bai fahimci abin da yake nufi ya halatta ya ja da shi ya tambaya ya ce ranka ya daɗe ban gane abin da kai ne kake nufi da kace kaza sai ya mishi bayani gashi amma manzo Allah sallama ko to tunda amma manzo sama waye kuma ba za a masa ba sannan fiqhu na goma ibnu hajar ya ce wa nafsu hadha as-su'ali dalun ala an da manzala su sami ya ce bai ga waɗanda suke da tauyayyen addini da tauyayyen hankali waɗanda suke da saurin tafiyar da hankalin namiji tsayayye ba kamar ɗaya daga cikin mata Tuse tambayar da suka yi malam ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ce wannan ma yana nuna ai karancin hankalin su tambayar ma ita kanta akwai karancin hankali ne hujja li'annahunna sallamna ma nusiba ilayhinna min al-umuri thalatha annabi sama ya faɗi abu uku duk sun yadda da su amma sai a na ƙarshen ne ba su yadda ba al-iksa manzo Allah sama ya ce suna yawaita tsinuwa sun yadda ba su tambaya kansa ba ko sun yi wal kufran sannan suna bijire ma miji sun yi musu wata ce tambaya kan shi duk sun yadda wal izhab sannan mazan sama ya ce suna tafiyar da hankalin namiji tsayayye sun yadda sun mastashkalna kaunahunna naqisat amma sai da aka ce musu tauyayyu daga nan ne suka da ce ba mu gane ba ko ba ku gane magana ibn hajar ba sun yadda suna yawan tsinuwa sun yadda suna butulce ma namiji mijinsu sun yadda cewa suna tafiyar da hankalin namiji ai wannan ma wani abin alfahari ne ko ga labarin da ake badawa wanda al'imamu Ibn al ya kawo a cikin uh, littafin da ake danganta masa akhbarun nisa na mutumin da yazo ba ke rijiya duk kun san labarin ai yazo tare da wata yarinya dera ko kwaila ya karama matashiya haka wadda ta fara tasa wannan tana jan ruwa sai ce mata yan mata matsayin ni ma in diba mana sai ta ce a ba za ka diba ba rijiyar gidan mu ce ai ki hakuri kishi ne ke ji a ah, ba zan rubuta ba ba zan baka ka sha ba zan yi ba haka takura mini irin yaran nan kwailaye waɗanda ba sa jin magana shine sai ya ce ke da karamar yarinya ce ke ke ba su san komai ba sun ganni nan littafi ne nan sharoran ku ne duk wanda na sani na yawon duniya na tafi da na rubuta sharin ku dubu ba ɗaya dubu ba ɗaya na samu shari shari na mata ba wani sharrin matan da ban sani ba sai ta ce ba <clears throat> akwai ɗaya da baka san shi ba da ce ba wanda ban sani ba ce rubuta maka kan sai nika mata littafi ina nika mata littafi sai ta jefa ya ce ka san wannan shine cikon na dubu ɗaya shine cikon na dubu kuma ya san shi bai san shi ba sai yanzu kage yanzu ɗaya kawai ya sani nan ɗaya kawai ya sani dubu ba ɗayan duk bai san su ba to sun tafi suna cikin rijiya irin rijiyar da sai mai zurfin nan kuma ko da an ciro ai a da tawada aka rubuta takarda ce ya riga ya diddige littafin to kaga shine wannan to kaga wannan nuksanul aqal ne amma kuma Allah ya ba su kaifin tafiyar yanzu da za ga suna rikirkita hankalin mutum ba wajen gwarzo ranar idi da ya ci kwalliya ga jama'a an fito ana jiran shi matar shi kawai ta zo ta tsaya bakin koba ta ce ba za ka fita ba ya ce ha ba shi duk fake ki leƙa ta dai ne fake gani ni ake jira ta ce yanzu ta jiran ka a banza yau ba idi <laughs> to ga gani to na kisa to aklin amma kuma Allah ba su a hatsisa. shi yasa masu karantar da mata ko matan aure ko 'yan mata ku bi a hankali ku kuna da taka tsantsan sosai ba zan manta ba wani malami na taɓa faɗa mu yace ce gan kana karantar da mata kar su fahimci cewa kana tsayawa a gaban wata ko da kai baka san da ni ko aje kaya za ka yi littafin da kake karatu kakka saba ka rika ajewa in ba tebur a ajin ka ce a nemo maka tebur ka sa a gaba ka aje kaya kakka je wata tana gaba kawai kai kuskure ka aje littafin ka a gabanta gobe ma ka zo ka sake ajewa jibi ma ka sake aje haba shikenan kawai sai dai ka ji ana wance ta mana wallahi wance ta mana shi kenan kaga magana karatu ya tashi da an baka wata shi kenan karatu ya tashi ai ba za a gane karatunka ba baka da mutunci kenan aji wallahi akwai taka takatsantsan sosai Allah shi kyauta na sha ɗaya an na shahadata tadilu ne ta'adilu shahadatar rajul shaidan mata biyu ita ce a matsayin shaidan namiji ɗaya an na alha'iba la tusalli wa la mace ba mai haila ba ta azumi kuma ba ta sallah ba za ta yi ba amma za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba ko hadisin mu'ada ta zo ta tambayi na na'isha radiyallahu anha muttafaqun alai bukhari da muslim suka goyito shi ma balul khayyadi yu'marna bi qada'i as-sawmi wa la yu'marna bi qada'i as-salah tace a huriyatun anti na na'isha almajirat ta ce mu'ada ta zo ta ce mata mama wai me yasa mata in suna jinin al'ada ba za su sallah ba ba za su azumi ba amma in suka gama sai a ce su rama azumi ba za su rama sallah ba Shi gaban nana ishe faɗi sai ta ce kin zama ba ya ce su ne suke cewa sai mai al'ada sai ta rama sallah ce wallahi lasu bi hawuriyatin walakin ni as'al ce ba khawarijanci nake ba tambaya nake sai ta ce kana na dalis ala ahadi rasulillah fa nu'maru bi qada'i as wala nu'maru bi qada'i as sai haka na faruwa da mu a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai a ce mu rama azumi amma ba za mu rama sallah ba to amma hikimar ita ce ne sallah ana yin ta ko da yaushe azumi fa marratan fi dahri ake yi so ɗaya ake a shekara shi yasa aka ce a rama to kun gani gashi ba malamai sun tattauna akan wannan nuqsanuddin din nata din abin nan dinta tawaya addini da tattaunawar da suka yi Allah kai mu karatu na gaba sai mu karanta mu yi shi tattauna da malamai suka yi a game da shin idan mace tana al'ada ba za ta yi sallah ba ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba to za a ba ta ladan mai sallah kamar yadda mara lafiya ya saba yin nafil fili sai bai da lafiya yanzu bai yi ai hadisi ya ce za a bashi lada ko haka nan matafiyi ya saba yana yin nafin fili amma saboda tafiyarsa sai bai samu damar yin waɗannan nafin filin ba to za a bashi lada to shi ita ma shin za a bata lada to za mu ji bayanin da malamai suka yi a game da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fikihu a cikin addini wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله